daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 23 ga watan uku na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 ga mun dawo cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi usulis sunna na imamu ahmad wanda ke tare da sharhin shakrabi a wannan garaji ta alhaji salisu mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darasan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake darasin mana yau shine na sha ɗaya insha Allah akwai masu rubuta ko yau za mu tashi ɗa'atu walatil umuri ɗa'a biyayya ga shugabanni na ƙasa ko shugabanni na gari ko shugabanni na jahohi ko duk wanda dai za a ce ma shugaban musulmi magana ɗa'a akan shi a mazhabin ahlus sunna jama'a asali daga cikin usuli na sunna shine sai imam ahmad ya ce wasam'u watta'atu lil'a'immati wa amiril muminina albarri wal daga cikin usulin ahlus sunna wal jama'a wanda idan ka bar ɗaya daga ciki kai ba ahlus sunna ne. akwai saurarawa da yin biyayya ga duk shugabanni da duk wani shugaba na muminai albarri mai da'a ne shi mutumin kirki ne salihi wal fajiri ko ko fajiri ne shi yi mai da'a wajibi ne yana daga cikin asali daga cikin usuli dan ahlus sunna wal jama'a wa man da khilafata duk wanda ya riki shugabanci wajtama annasu alaihi mutane suka tattaru akan shi cewa shugaba ne wara dubihi suka yarda da shi wa man galabahum bisaifi kai har wanda ma rinjaya ya kwaci shugabancin da takobin shi ma'ana da makami ne hatta sara khalifatan har ya zan shi a halifa shi a shugaba wa summiya amirul mu'minina aka ambatai cewa shugaba ne na mu'minai to yin da a garai wajibi ne kuma asali daga cikin asalin ahli sunna wasu dan ahli sunna wal jama'a muna jin wannan ko kenan wannan ke nuna maka cewa zanga zanga da tawaye bai cikin aqida ahli sunna wal jama'a saba ma aqida ahli sunna wal jama'a sai shakrabi yace asharhu ga karin bayani yace imam ahmad ya ce asam wa ta'atu li amiril mu'minin barrihim wa fajirihim saurarawa da biyayya ga shugaba na mu'minai wanda yake mutunan kirki ne shi ko fajiri ne manijtama'at alaihi alaihim al'umma duk wanda duk shugabannin da al'umma suka tattura a kan suka ɗauke shugabanni wasala ila martabatil khalifa mutumin har ya kai matsayin shi halifa ne shi shugaba ne wasala bisaifi shin da takobi ya kai can shi ya kwata da ƙarhi ya rinjaye kharaja ala imamin qablahu shin ya saba ne sai khuruji yayi tawaye bisa ga wani shugaba sai ci nasara wata galiba alaihi ya rinjaye kan shi sun maqamat daulatuhu sannan tashi daula ta tsayu la yajuzu al-khuruj alaihi to yanzu bai halitta kuma a sake wani khuruji na biyu bai halitta a sake tawaye ta biyu yanzu sai a biyayya gare kuna jin wannan ko abin zai dan daure muku kai kawai yayi warware juna an haramta muku yin tawaye to ka kaddarta sai wasu suka saba sai suka yi tawaye to kuma sai suka ci nasa suka yi rinjaye sai kwaci kasa ta koma tasu to yanzu kuma ahli sunnah jama'a wurin su to a yi musu da'a dan ka a saki tawaye na biyu kun gane ko saboda kun saki tawaye na biyu na uku za a yi da yi na uku na hudu za a yi sai a waye gari duk ku lalace duk ku lalace abu ya rikici kashe rayukan ya yi kara yawa talaucin ƙasar ya kara yawa rashin kwanciyar hankalin ya kara yawa amma aka tsaya nan shikenan kullum musulunci na ribin maslaha kullum ahlus sunna wal jama'a suna bibiyar karantarwar annabi sahabbai ita bai kenan yanzu bai halatta a sake tawayi kuma kai ne li'annaka dan ka sanin kai idza kharajta alaihi marratan thaniyatan idan kai ka sake yin tawayi akan shi ka ja jama'a aka fada shi kai rinjayen kai ma kai ne to kuma tukhraju marratan salisatan za a sake wani tawaye kuma na uku wata kuraji maratan rabi'atan kuma a sake na hudu ma amma aka tsaye da mutane to shikenan kaga waccan matsala dai ta wuce yanzu sai ni mai da za a yi da mai da umma gani wata subahul ummatu sai al'umma ta wayi gari fi sirra'in min kharijin ila kharijin sai al'umma ta wayi gari cikin kokowa daga wanda suka yi tawaye suka rinjaye sai wanda suka sake tawaye kan suka cikin rinjaye kawai kullum cikin kokowa aiki wannan ko bai kawo alheri la wannan bai halitta ba al'aslu la yajuzul kuruj. asalin harko ma wanda suka fara na harko sabawa ce suka yi bai halatta su ba to yanzu tun riga sun tun da sun riga sun yi banna ta kare to yanzu ka sake ta biyu mun bayanci wannan ko ai kun ga an zo kisasi aka ce duk wanda ya kare ma wani baya shi ba a kisasi kare ai ko ko ya dace ma wani eh, eh, inda yake namiji ba a ciya shi ma a dace mai saboda wurare ne masu kashewa in aka ta yi wurin yi shi da yanzu ya riga ya yi banna to yanzu shi wa aka mai yana iya mutuwa ko da shi wanga yana nan ya rayu bai mutu shi yana iya wurin yi mishi mutu kun bayanci wannan ko to wancan na harko ya riga ya yi to yanzu kuka ku sake na biyu yanzu shi kenan sai a nemi da za a zama da lafiya al'asul la yajuzul khuruj asali tawaye bai halatta ba fa iza sallata Allahu ala hadha al-insani sadda duk Allah ya bada rinjaye bisa ga wanga mutum na farko shugaba na farko man kharaja alaihi yabba wanda yayi mai khuruji ya mai tawaye ya bashi rinjaye kan shi wanda sara ala dawlatihi ya samu cin nasara bisan daulatai wa kama ala an kadihi shi wanga na farko shikenan daular shi ta wadi kun gane ko wa kama ala an kadihi dawlatu dawlatu jadidatun sai daula sabuwa ta samu tsayuwa bisa ga faduwar ta farko fa yajibu an yaqifal muslimuna inda hadal haddi to wajibi ne musulmi su tsaya bakin wannan iyakakar su gaba wa yusallimu alqiyadata li mutaghallib su shugabanci ga wannan da ya rinjaye a tsaya nan ta wasu sake hita ta biyu Allah sa kuna fahimta wannan kullum asali menene yake nema zama lahiya yawwa wa wannan da nan da aka ce to ku tsaya gare sawa an didde ne jaha an tariqil ikhtiyari wa shura wal bai'ati aw ja an tariqil ghalbati ha shin ya zo ne matsayin shugaba ta hanyar zaɓin mutane da yin shura ma'ana da yin tarurruka a yi shawara tsakanin juna a zaɓai walbai ati da yi mai mubaya'a da zaɓen shi au ja an tariqil galbati koko ta hanyar yi da bakin ƙarhi wasala ilal imarati bis saifi ya kai ga samun wanga shugabanci ne ta hanyar makami wasu bahalahu shaukatin sai wayi gari shi ke da makami mai ƙarhi ya rinjaye wa ba lahu kuwa ya wayi gari shi ke da ƙarhi barakallahu fikum malam sai mu addu'a yace Allah ya samu albarka yace to ku sani a lokacin yajibu an tusallama wajibi ne a miƙa wuya yajibu an tusallama lahu wajibi ne a miƙa wuya gare shugaba ne a ci gaba da rayuwa ka a sake tawayi na biyu wato hukana dima'ul muslimina a kiyaye jinainan musulmi kar a ci gaba da wata banna sabuwa fa haza sawa'an malamin maimaita ce wannan hudda ɗaya ne kana barran au kana fajiran shin mutunan nan mutunan kirki ne ko ko fajiri ne tajibu lahu da'a da'a ta wajabta gare kuna jin wannan ko yace wanzur ya ce kudi kadiba ka gani ilil imam ahmad zuwa ga imam ahmad wanzur ilil bukhari ka kalli matsalolin da su imam bukhari suka fada ciki a imma na ahli sunna wanzur ila a'immatul islam jami'an kai kallo zuwa ga abin da ya faru na tarihin shugabannin musulunci baki daya imamai a ilimi ya ji aluna haza asalin min usulin islam sun sanya wannan ya zama asali daga cikin asali usuli usuli na musulunci imam ahmad yadda ya sanya shi na suka sa cewa da'atu wulatul musulmi na asalin min usulul islam biyayya ga shugabannin musulmi asali ne daga cikin asali asali wato na musulunci wasawa an kana barran au fajirin duk ɗaya ne shugaban nan salihi ne ko fajiri ne yana wani nau'ukan zunubi na fasikanci ko shangiya ko kaza ko kaza wannan ba ta hana yi mai biyayya tunda yana nan matsayin shi na shugaba saboda da kunci da ƙarhi za ku tunkuɗe shi sai an rasa rayuka masu yawa kuma sai an yi asara mai yawa kuma sai an fada cikin rashin kwanciyar hankali mai yawa har wasu abubuwa na addini sai sun yi kubce ya ce alkawarij warrawafid wa gairuhum kada yi wafi kunahum idza kana bar khawarijawa da rawafid suna muwafaka da ahalin sunna nan amma sharɗi sai in shugaban ya wato salihi ne shi to nan su ma sun yarda ba bai halatta mai tawaye kuna ji ko wa kad la yuwafiqunahum amma ba su yi wafaka da ahli sunna bana idza kana abubakar in ya zan shugaban nan abubakar siddiq ne khawariya ba su yarda ba kuma rawafidawa ma ba su yarda ba laysa barran inda rawafid saboda abubakar ba salihi bane wurin rawafid shi'a wa umar kadhalika haka nan umar dan khattabi shi ma haka nan shi ma laysa barran inda rawafid shi ma ba salihi bane ba mutumin kirki bane a wurin rawafid shi'a wa aliyun hakanan in ma aliyu ne har yanzu laisa barran inda khawarij shi ma ba salihi bane ba mutumin kirki bane wurin khawarijawa nan da sun saba ma ahli sunna su wurin su nan ya halatta musu kuruji ya halatta musu tawayi ya halatta eh, eh, da ke su da makami lakin sifatu fil umumi la yukhalifuna fiha kaunahu barran sai dai duk sufofin cikin umumi an kale to ba su saba musu in ya kasance salihi ne lakin yukhalifuna sai dai suna saba ma ahlus sunna fil fajiri idan mutum ya zan fajiri to sai dai su fajiri wurin su in kan lura ba shine fajiri wurin ahlus sunna ba shine bai kallon abubakar fajiri ko kallon umar fajiri ko kallon usman fajiri ko kallon ali abi dalib fajiri to kaga kai wurin ka ahlus sunna ba haka nan bane al khalifatu al fajir al ja'ir al zalim al fasik هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال shakarabi ya ce ka sani shugaba idan ya zan fajiri ne ja'iri ne azzalimi ne fasiki ne to matukar dai bai hitar ga da'irar musulunci ba to bai halitta a mai tawaye bai halitta a ɗauki makami gare a kan shi ta kowane hali daga cikin wani halaye shi ba dai yana nan musulmi ne ba to ɗaukar makami gare shi haramun an saba ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa Ya ce wa warada fi zalika ahadithun kasiratun hadisai sun zo cikin wannan babi masu yawa na magana ba za a yi tawaye ba za a ɗauki makami ba ga shugaba a yaƙai matukar da bai hita daga da'irar musulunci ba min ha daga cikin hadisan akwai hadisin da sabai suka ce baya ana rasulullahi baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshadi wal makarahi. wa ala usratin alaina wa alla nunazi'ul amra ahlahu hatta tarawul kufra bawahan manzo Allah sallallahu alaihi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu ya karbi mu baya mu mun mai mu baya akan wajabcin saurarawa da biyayya cikin halin tsanani da cikin halin sauki da cikin halin nishadi da cikin halin tilas da bisa ga in ma an gwada mun bambanci aka keɓance wasu mutane da wani abin unhwani mu aka bar mu ko a keɓance su da makamin mulki mu aka bar mu ko a keɓance su da wata dukiyar mulki mu aka bar mu biyayya dai tana nan wa na nazi kuma kar mu yi jayayya da kan mu yi jayayya al'amra kan mu yi jayayya shugabanci da ahalahu ma'abutan shi hatta tarawal kufra bawa manzo Allah ce sai in kun ga kafirci tsantsa ga hili wanda bai daukar tawili to sannan ne za a ce muku ya halatta shi ma ya halatta ne za a ce ba wajibi ba ya halatta a lokacin wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi cikin kitabul imara a sahihu nashi babu wujubi da'atul wulad eh, eh, da'atul umara'i fi gairi ma'asiyatin wa tahrimi hafil ma'asiya babu na wajabcin yin biyayya ga shugabanni cikin abin da ba sabo ba in san umarce ka dole ka aikata da haramta biyayya gare su in sabo ne suka umarce ka da shi in shugaba ce a sha giya to ba za ka sha ba jadini na hana shan giya ko da shi yana shan giya ko da zai ce maka ai shi ma musulmi ne amma kuma yana sha a ah, nan dai ba za ka sha ba fala ya juzul kuruju alaihi mahama bala ga minar fisiki ba ya halatta a ɗauki makami kai shugaba diyar da ya kai na fasikanci in dai ba kafirci ba ne muna saurare na tare da ku wa kama fi hadisin umma salama kamar yadda ya zo cikin hadisin umma salama matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yusta'malu alaikum umara'u ku sani za a nada muku wasu shugabanni nan gaba fata'rifuna wa tunkiruna za ku ga abin da shari'a ta yarda za ku ga abin da kuke musu a shari'a shari'a ba ta yarda da shi ba man an kara faƙar salima wanda ya inkarin wannan abu to ya tsira wa man kariha faƙada bari'a wanda ma wato ya ji yana kyamashi a zuciyar shi shi ma ya barranta ya kubuta walakin yawa ta ba amma duk wanda ya yarda ya goya baya ya yi biyayya har zuciya halaka qalu sai suka sabai suka ce manzo Allah afala nuqatiluhum ya rasulullahi irin wa'an ga shugabanni ba mu ya kasu ya manzo Allah kala sai ce la ma sallau a'a ba ku ya kasa matakar suna sallah kaga kenan duk lalace shugaba matakar yana sallah manzo Allah ya shiga tsakanin mu da shi alhurman manzo Allah dole mu kyale shi wannan hadisi muslim ya tare cikin kitabul imara cikin sayyuna shi babu jubul inkari alal umara'i fi ma khalafu shar'a wa tarki qitalihim ma sallau wannan baba kenan fama damu yi salluna matuƙar dai suna sallah matuƙar dai suna nan suna sallah sun dawo kan sallah bala ya juzul khuruj alaihim ba ya halatta dauki makami kansu kaifa ya ma za a yi haka idza kana yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yahujju ya za a yi haka ma to in ya kasance yana sallah yana azumi yana zakka yana haji wa yu'amminu kull hadhihi al-umuri lil muslimina yana tsare yana sa mutane cikin aminci cikin wannan al'amuran duka yana ba su kariya su yi sallar su lahiya su yi hajjin su lahiya su tsare musu dukiyoyinsu wai amman lahum turka yana kiyaye musu hanyoyin su su zan cikin aminci ba tsoro bisa hanya na tunanin a tare ka a maka fashi da makami ko a maka kaza wa ila akhirhi kaifa hadha har zuwa karshen wannan da ake bukata shugaba ya to ta yaya zaka hita da makami ka je ka fada shi wannan ayabin abin mamaki ne shakarabi ya ce ya ce aina na hannun ana to yau a wani hali muke ciki mana sauriyi na almaujudi na al'ana wani hali muke ciki yau na 'yan zanga-zanga wa'anda suke yau a cikin duniya suna gwada rawa a zo a gani hun min kaulihi la ma sallau ina maganan manzon Allah suka ɗauke ta da yace kar ku yi haka matakai yana sallah yau yan tawaye masu daukan makami ga shugabanni wanda suna sallah suna azumi su dauki makami kansu to ina suka aje wa magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ar rasul yanhahum la ma sallau manzan Allah na hana su yana kama ragabansu yana kwabas yana ce a'a matukar suna sallah a'a matukar suna sallah ma annahum faratu fi kafir min al-islam tare da wannan mutane wato sun yi sakaci mai yawa su game da wani abu da yawa daga cikin al'amuran addini amma hankalinsu na ga kahirta wani su ce kahiri ne wakala la ma sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a matakar suna sallah matakar suna salla wasu shugabannin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sun yi sakaci cikin diyawa na wani abu na addinin musulunci amma wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matakan mutum na sallah ita ta sa sahabbai suka saurara musu la ma kala manzo Allah bai ce ba la ma aqamu salata wa atu zakata wa hajju bai ce matka suna sallah suna zakka suna haji sallan nan ma kadai ambata wa ila akhirih zuwa karshe kala sai ce la ma sallam limaza saboda mai manzo Allah ya ce kar ku yaƙe su kar ku dauki makami kan su matka suna sallah li anna al khuruja yatarattabu alaihim mafasidun dayya'ul islam wa dayya'ul muslimina banna da dama takan abku takan tattaru akan wato tawaye in aka shirya ta kamun ta abinda zai zan ya tozartar da musulunci ya tozartar da musulmi ga ci ba ga musulmi ga talauci ga musulmi ga kashe rayuka zubda jini ne da wanda da manufa aka zubda shi da wanda ba ma da manufa ba da wani ma ba sani ba menene ake cewa dawa bai san hawa bai san sabka ba wa ilakul ummati da halakar wagga al'umma yau ko al'umma na sallallahu alaihi wasallama ta fada wani hali ta zama kawai biyayya take ga karnan turawa ba ta da ta cewa cikin bayan kasa. duk kuma irin wannan abin ya kai ta ga haka rashin samun haɗin kai rashin samun ingantaccen shugabanci rashin samun biyayya ga shugabanci yau ya wayi gari al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da shugabanci bisa bayan kasa an wayi gari sai dai ta yi biyayya ga kahiran turawa sai dai abin da suka ga dama suka ci suka ce wannan mai kyau ne shine ke da rinjaye bisa ban kasa suka ce wannan bai da kyau kuma shi a kasa a cikin rayuwar duniya komin yake daidai a wurin Allah wa ilakul hars ban nasal a cikin irin wannan tawaye kaman a gaban shi nan za a ganin an hallaka kayan gona an hallaka dabbobi an hallaka duk wani abin alheri wanta hakil arad da keta wato mutunci na mutane hwaɗe amma diyakka hwaɗe amma matakka hwaɗe amma uwarka hwaɗe duk cikin wannan abu wa izlalul muslimina da tozartar da musulmi kaskantar da su wa ida'afuhum da raunana su su koma su zama masu rauni hatta yasbuhu alqummatu sa'igatul al'ada har a wayi gari har musulmi su wayi gari wato cin nasara ga makiya yake tuta ta makiya a tsaye idan khurujin ba'a da khurujin ba'a da khurujin sadadi ya zan tawaye na bin wani tawaye yana bin wani tawaye ai rauni ne za a yi ta kare ba wai tawaye ba ko da kudita da ake yi dare daya a yi a kare idan ya zan wata na biyan wata kana ganin kasar ba ta yi rauni kasar ba ta lalacewa to yau musulunci duniya duk inda yake ba abin da yake samu sai wannan matsala ta duk yadda aka haɗa kai kamin shekara ɗaya biyu uku sai wasu sun yi tawaye daga cikin wannan haɗin kan kuma su ma suka ce suka kafa jama'a sai ta yi kawar ta taru sai wasu sun ja an yi tawaye to wannan rashin haɗin kai tabbatacce yau shi ya kai musulunci cikin wannan rauni to shi shine ake nuna ƙasa baki da in ana neman ci gaba gare ta to ba magana waye shine asali daga cikin usul ahli sunna wal jamaa ba magana waye komai yake fajiri ku bar shi da fajircin shi ku roki Allah ya ku haƙin ku in Allah na so sai ya sauya muku shi in wani laifi ne kuka yi Allah ya sa shi zan fajiri na gallaza muku Allah na azabtar da ku ta hannun shi to yanzu in kun tuba kun gyara shikenan inna la la yagayru ma bi qaumin hatta yagayru ma bi anfusihim sai Allah ya canza in kun canza al'ana ya ikhwa haula thawriyuna mala ya ce wa an ga 'yan tawaye na cikin wanga zamani waccan ƙasa ana tawaye waccan ƙasa ana tawaye waccan ƙasa ana zanga-zanga waccan ƙasa ana zanga-zanga kamata lahum duwalin an tariqil inqilabat an tariqil intikhabat wa an tariqi kaza wa kaza ma za sanau ai da yawa cikin su sun kawo dauloli wasu sun yi juyin mulki da sunan musulunci wasu sun yi juyin mulki a matsayin a zo a yi zaɓe an yi zaɓen an zaɓe su sun hau hanya ko kuma wasu sun zo ta hanya kaza ko hanya kaza dukkanin su me suka aikata me suka aikata mu musulunci ma za haka ko mana shi'arati hazi me suka aikata na shi'ara na musulunci min ab'adin nasu an tadbiqi shari'atul islamiyya su sun ma hi zama nesa ga su dabbaka wani abu na shari'ar musulunci bal yaziduna alal hukami al akhirina al munharifina bi aqadi mu'tamiratin mu'tamirati wahdatul adyani sai ma sai ƙara ba da dama ga wasu masu mulki na wasu kasashen daban wa'anda suka kangare ma shari'ar musulunci suka kawai da kai daga gare ta da ƙulla tarurruka a zuwa ƙulla tarurruka na amai da addinai abu guda a gama dangantaka tsakanin addinai addinin musulunci addinin kiristanci addinin yahudanci da duk wani addini da ya kai ya yi darajar da a hada da shi a hada su wuri daya a game kur'ani da bebil da kuma duk wani littafi na wani wato mai addini a game su su zama addini guda yan uwan juna ake to duk irin wannan mutanen su suka jawo haka wata shahidul kana'is da ƙawata coci-coci da yawaita coci-coci wata karibin nasara da ya kusa da kiristoci a duniya ana ganin su ne na kwarai wa izlalil muslimin da kaskantar da musulmi wa ifqarihim da talautar da su wa hilakihim da hallaka su fi dinihim wa dunyahum cikin al'amuran addinin su da nune su wallahi wasalu bil intikhabat malai rantsuwa ce irin an ga mutane sun kai da dalilin a zo a yi zaɓe irin na demokuraɗiyya ko irin na kaza ko a kawo canji sun kai inda suke so ta hanyar zaben wasu wasalu bil inqilabat sun kai ta hanyar juyin mulkin wasu bi shattal umuri sun kai inda suke so da duk wani uh, salo da za su yi su kai ga abin da suke so na su mallaki kasa sun kai wa share wa wazarat sun an yi tarewa da su sun yi tarewa a cikin duk wata ma'aikata duk wata ministar minister duk an shiga da su amma kulluhu kalamin farigun dukkan dumumin da suke can harko sun zanna banza ba wani abin da suka kawo na gyara ma tumayyazu ala ghairihim fi shay'in ba ka rarrabe su da wasunsu cikin komi suna nan ba bisa addinin suke ba idan ala ya ce to kinan la nasiku fi haula wanga ba mu amincewa da su haula ihammuhum alwusulu ila alkarasi wannan ba su da wani guri sai dai su samu kaiwa ga kujerun mulki kawai bi ayi halin min alahwal ta kowane hali su dai su kai ga mukamin mulki ne suke so sama ba da zalika yadiruna eh, zuhurahum ila alislam bayan sun kulla wannan shiri sai su danganta bayan su yi dogaro zuwa ga musulunci su ce da sunan musulunci suke kama jarrabtun wa arabtun mala yace kama yadda kun sha jarraba haka gani kun sa sanin haka huna wa hunaka a nan da can duk kun gani fi bildanin kasiratin cikin garuruwa masu yawa duk ire-iren ga 'yan tawayen 'yan neman an saba kaza an yi kaza Sun ma ahyanan ya tuna bi inqilabin bi ismil islam wani lokaci su zo da juyin mulki da sunan musulunci bayan kalba alaihim shi'i sai a samu kawai wani dan dan dan abin nan dan gurguzu da aqida gurguzu yazo kawai ya juyi al'amarin au ayi manhajin dalin akar ko kuma ko ma wani manhaji dai daga cikin wato tsari wanda yake na bata ne ya saba ma shari'ar musulunci ya zo shi za'a tsarin da shi bayan an yi juyin mulkin shi ko juyin mulkin da sunan musulunci akai idan alhikimatu ka sani dukkan hikima fi hati haza shari al-hakim al rahim ar-rauf ash-shaja al ummata al-shaja'ati babu inda hikima take sai cikin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsara shi da hikima da tausayi na al'umma shi da jin kai gare su wanda yake shaja' wanda yake mai jarumtaka da ba tsoro wanda ke tarbiyyar al'ummar da aka aiko shi akan ta yake tarbiyyar su akan shaja'a akan jarumtaka daurewa har a tabbatar da daidai lakin fi hadal babi ya kula lahum sai dai ku sani cikin wannan babi abin da yake ce ma mutane in sun zo a wannan hali sai ce isbiru mahama ra'aytum illa al-kufra ko daure duk abin da ko gani sai in kafirci ne ko gani sansa to wannan kan lura ire-ire abin da ke faruwa kasashen larabawan gani kun san akwai tawaye tawaye daban sannan yanzu kuma sai aka shirya zanga-zanga zanga-zanga kuma daban to kaga dai raunin musulunci ne kaga dai idan kakkaɓe musulunci ne daga cikin kasashen ne yake so kuma da su da waza a wannan da su wa'anda ke kiran kansu musulmi ɗiyan musulmi yan ƙasan musulmi wala ya ce huna a hadithun a suka halakum hatta tusajjal akwai hadisan da zan koro bayanin su gare ku har a rubuce su a san su akan wannan matsala yace na farko gashi ana bi ta radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun banu isra'ila sun kasance annabawa ke su annabawa ke shugabantarsu duk da wani annabi ya rasu sai wani annabi ya mai shi wa innahu to ku sani ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di ni babu annabi bayana amma wa satakunu khulafa'u kasura. za a yi ta samun halifofi wanga biyu wanga za su yi yawa kuma za a samu kokowa akan halifancin ma'ana za a samu wasu shugabanni har su yi yawa har wani lokaci guda a samu wasu su yi jayayya shugabancin ƙalu sai sabai suka ce wa ma tamuruna me za ka umarni mu da shi ya manzan Allah in haka ta faru ko ko shugabanci a lokaci guda kala sai ce ku bi bai'atul awwal fal awwal ku cika amana ta mubaya'a da kuka yi ga na farko wanda da aka fara zaba shi a shugaba ko yaushe wanda aka fara zaba shi a shugaba shine al awwal fal awwal kenan wanda duk daga baya wasu ka koma kawai suka zabe shi to shi wannan a kulle yaki a yakai ko kun gane wanga shugaba na farko da aka zaba shi a shugaba duk yanzu in wasu kai wani ɗi na biyu to su wannan ku kashe shi haka cikin wasu ruwayu suke zo cikin yi musulmi wa atuhum haqqahum kuma shugabannin wa'annan ku ba su haƙƙinsu na biyayya da saurarawa fa inna allaha sa'iluhum amma istar'ahu Allah mai tambaye su ne game da abin da ya aza su na shugabanci na haƙƙin bayi da sauran haƙoƙin bayi muna jin wannan ko ku ku biya su haƙƙinsu ku musu biyayya da komi duk zalincin su to sannan sai ku bar Allah da haƙƙin ku zai tambaye su shi wannan hadisi Imam al ya fitar da shi cikin kitab ahadis al-anbiya babu ma zukira an Isra'ila muslimu cikin kitab imara babu wujubil wafa'i bi bai'at al-khulafa'i al-awwal fal awwal mun gane ko sai mala yace kaifa inna Allah sa'iluhum amma istar'ahum yaya Allah ya ce tabbas shi mai tambaye su ne game da abin da ya aza su na shugabanci da haƙi na talaka zai tambaye su ko ku ku ce za ku kwata haƙinku alhali an hana ku an ce ku ba su haƙinku ma ƙala Allah bai ce ba ma ƙala hasibuhum sawwaru alaihim ukhruju haƙa haqqakum bai ce haka ba bai ce ku hisabance su ba kuma su hisabi ba bai ce ku yi zanga-zanga a kansu ba bai ce ku hito da takubba ku yi tawaye a kansu ba bai ce ku zo haƙa kun bai ce ku karɓi haƙƙin ku a kansu ba li'anna ba'd ath-thawriyina min kibar haula ath-thawriyina yaqulu dan sashen wasu 'yan zanga-zanga daga cikin shugabanni manya na 'yan zanga-zanga wani ne ke kiran saura ya ce ta tazurul farja ya tina mana sama kai mutane ku tashi ba za mu jiran cin nasara ya zo mu daga sama ba ba daga sama cin nasara zai zo mu ba sai mun tashi labar da anna kuza haƙƙana bi aidina babu maka mu tashi mu kwaci haƙƙin mu da hannunmu hal jama'ir ku zo haƙƙakum bi aidiku ya ku jama'a ku tashi ku karɓi haƙƙin ku da kanku innahu lan tamtar da ayyi yadin bi hadal haƙi babu wani mutum da zai miƙa hannun shi babu wani hannu da zai lallaba muku wannan haƙi sai kun tashi da kanku haka ne ake samu sai a tunzara juna sai a tashi Allah ya ce la gairata ala dinin lahi wannan ba dan wai kishi ga addinin Allah bane wa alal ummati kun ba dan kishi bisa ga al'umma ba ta musulunci a'a kawai wani abu ne da suka dauko dan koyi da kasashen turawa ya saba ma aqida ta musulunci aqida a sunna wal jamaa wa gairin nasi ai wanda ya kowa kishi cikin mutane shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala li sa'ad ai akwai da yace ma sa'ad wallahi ana agairu minka yace ma sa'ad ni na hika kishi da sadi ya ce shi yana da kishi sai ce ni na hika kishi wallahu a agairu min ni ko Allah ya hi ni kishi lamma kala sadi lokacin da sadi ya ce ara aita idza wajadtu rajulan ma'a zawjati ya ce ya manza Allah me kake gani in na samu wani mutum tare da matata suna aikin banza a ati bi arba'ati shuhudin shin sai na jira in ta nemo shaidu hudu in kawo <laughs> ya ce wallahi la'adari ban na hubu saifi gairi musaffahin wallahi sare shi nake da takobi kuma wajen kaihin ba wajen hadin ba sare shi kawai nake da takobi musaffahin ko musaffahin duk da ka karanta yayi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ata'ajabuna min gairati sa'ad ku mamaki kuke game da kishin sa'ad ce wallahi la ana agairu minhu wallahi ni na hishi kishi wallahu gairu minni ni kuma Allah ya hini kishi min ajal zalika saboda kishin Allah harrama alfawashi ya haramta zinace zinace da sauran sabu wannan hadisi Imam Bukhari ya hitar da shi a cikin sayyidina kitabul tauhidi babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la shakhasa a min Allah sannan muslimin kitabul la'an ya kawo shi kenan kaga Allah da manzo sun yi kowa kishi addinin su Allah na kishin addinin shi har ya haramta alfasha ko far rasulu ghayurun ala dinillahi manzo Allah shine mai kishi bisa ga addinin Allah dan kare addinin Allah wa ghayurin an tatafashal munkiratu wal fawahish yana da to na ne miki yawa amma zalika kun kenan eh, malam ya kawo hadisin sa'ad lokacin da ya nuna yana da kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai shi ya hishi kishi shi kuma Allah ya hishi kishi saboda kishin Allah ya zan ya haramta alfasha to kenan far rasulu ghayurun ala dinillahi manzo Allah mai kishi ne bisa ga addinin Allah amma kuma yace kar a yaki mutanen can shugabanni kar a yaki su matakar suna sallah kenan sallah in aka same ta ga shugaba ta isa kariya ga bisa ga yi daukan makaman tawayi a kan shi sai a jira abin da Allah zai yi shi ku roki Allah hakin ku wa ghayurin an tatafashal munkiratu wal fawahishu kenan Eh, yana da kishi manzo Allah sallallahu alaihi bisa ga a ce alfasha da abubuwan kyama a shari'a ce sun bayyana a cikin jama'a a irin nan manzo Allah sallallahu alaihi ya himi kishi amma cikin ya himi kishin nan game da addini wa ma zalika ya kulu tare da haka yake ce mumu a atuhum haqqahum ko ba shugabanni haƙƙin su menene haƙƙin gana su biyayya gare su fa inna Allah sa'iluhum am mastar'ahu Allah tabbas fa inna Allah inna wa anna laha ismin inna mansub sa'iluhum sa'ilu khabrin inna marfu'i ce tabbas Allah mai tambaye su ne bisa ga haƙƙin jama'ar da ya sa su shugabanci kai ka hisan ka kwata da kanka baka yarda da Allah ya kwatan maka ba lasta anta allazi tuhasibuhu in sihuhu bil ma'rufi kai baka isa ka hisabance shi ba ba a sa ka mai hisabin shi ba baka zan mai hisabi ga shugaba ba kai dai ka mai nasiha bil ma'ruf da abin da shari'a ke so in sami'a in ya saurara alhamdulillah an ci riba wa illa in ya ki saurara addaita wajibaka kai ka biya wajibinka wa alayka bis sabr yanzu abin da ke kanka kawai hakuri ma da mai salli matakar da yana sallah kuna ganewa nahnu la naqulu hadha min inda anfusina lakin hadhihi saqilatun ala masami ha'ula'i wa shaqqatun ala nufusi mala yace ba za mu ce wannan kawai daga kan mu ne ba sai dai wannan magana mai nauyi ce bisa ga sauraron duk masu aƙidar tawaye da zanga-zanga wannan tana da nauyi tana da wahalar su karɓi wannan a rayukansu amma Allah tabaraka wata'ala ya ce fala wa rabbika la nuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah tabaraka wata'ala ya yi rantsuwa ya ce ina rantsuwa da ubangijinka ba su yin imani har sai sun saka kai ne mai hukunci cikin duk abin da ya taso na matsala tsakaninsu kenan duk abin da ya taso tsakanin ku shugabanni to sai ko yawa mai Allah ya ce ko mai manzo ya ce ko ha ah? duk abin da ya taso ma daga cikin alfazar umumi ce sun malaji sannan bayan sun samu hukunci daga Allah ko daga manzo bayan sun samu hukuncin ka kan al'amarin kada su samu cikin rayukansu fi an fusu yi maharajan kada su samu wani kunci cikin rayukansu game da hukuncin da kai su rajin ba su haka ba Min ma kadai daga da abin da ka hukunta min ma daga duk abin da ka hukunta wai sallin musulmi su miƙa wuya miƙa sosai to manzo Allah ce kar a yaƙi shugabanni matuƙar suna sallah kar a ɗauki makaman tawayi kansu a dai roƙi Allah haƙin da ke ga talakawa a kansu kuma a roƙi Allah ya shiryar da su in masu shiryawa ne sai su shiryu in ba masu shiryawa ba ne sai Allah kawai ya canza muku su suratun nisa aya ta 65 kenan malam na ne istilal da wannan aya tun da an ce ba ku zama masu imani sai manzo Allah zan shi mai hukunci cikin da abin da ya taso tsakanin ku to dan me abu zai taso a tsakanin ku da shugabanni ku ketare maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in kun haka ba ku da imani duna bil hakimiyya sai ka same suna kira wai a zo a kafa shari'a a kafa shari'a ta musulunci sun la muna Allah wa layu la muna Rasulullah sannan cikin al'amuran su kaf ba su ɗauka hukuncin Allah ba su ɗauka hukuncin manzo in ka karanta musu aya ba za ta taka musu birki ba in ka karanta musu hadisi ba zai taka musu birki ba alhali wala ce ahlul bidai yaquluna bil hululi wa wahadatul wujudi a zamanin a zamanin Ahmad bin Hanbal yan bid'a aka samu suka mamaye shugabanci kamar yadda muka karanto tarihin Imam Ahmad bayan kun tuno suna da aqida hululiya ta cewa Allah na iya sabkowa cikin ka ka zama Allah ko ya sabko cikin kare ya zama Allah ko ya sabko cikin koma menene zai sabko cikin ya zama Allah wahadatul wujudi da aqida cewa komi ma Allah ne duniya komi ma Allah ne ita kanta duniya Allah ce ita ce ma Allah ne komi ma Allah ne wai kafiruna al ummata suna kafirta masu aqida ahli sunna wal jamaa suna kafirta wannan al'umma wa yaquluna bi khalqil qur'ani suna ba da fatawa da cewa qur'ani halitta ne kenan la yuhakkimuna hukuman layi ba su hukunci da dokar Allah wala yarduna rujua ko ba su yarda a koma ba ila hakimiyatin fi misal hazihil qadaya ba su yarda ma a koma ga menene hukuncin Allah ba cikin irin wannan mas'aloli fahim min abadin nasi su suna cikin wanda suka yi nisa daga cikin mutane game da amma dawo a ce abi kitabu wa sunna la hukuma illa lillahi la hukuma illa lillahi wahum min ashaddin nas tamarrudan ala hakimiyyatillahi kenan zamanin su imam ahmad ga wasu suna da wannan aqida kuma imam ahmad ya hana musu zanga-zanga ya hana a ɗauki makamin tawayi kansu to kuma su ma cikin irin wa'anga 'yan a kawo juyi a kawo canji akwai masu irin wagga aqida in ka dimi eh, ikhwanul muslimuna su ne yan cewa yan habba wa dabba yan cewa kowa da kare da doki ya zo ya zo a game a yi tahiya ba ba ka ai dora ka dauko magana mas'alar aqida ba magana aqida to kaga wannan rusa tahiya sunna ne a'a in lokacin taron dangi ya zo kan wani abin da za a hidda kai za a hidda musulunci matsala sai a gama yadda musulunci kowa ya koma ga maganar shi amma ba a ce a ture maganar mas'ala aqida kwata kwata a ture ta ba a a ce kuma doka Allah ake nema ku da ke cewa ba hukunci sai na Allah ba ka kuma ku zan ku ne ko tsanani na nisa daga doka Allah ku zan masu taurin kai bisa ga hukuncin Allah wa anil ihtikami ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam da da kiyawa akai hukunci akai shari'a zuwa ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaihi salatu wassalam hadhihi al ahadith wannan hadisan da muka karanta hada la'abu surun su abun wasa ne kawai labin indahu sun dauke su abun wasa hada ta'idul kufari su shi kuma wannan aika aika karfafa kafirai ne kawai da yanda zaka daukar doka Allah ko doka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta ka ganta kai waci da ta ka karfafa kafirai bisa ga manhajin su wal malahida da duk wasu masu son su kade kai daga doka Allah su mai da mutane bisa ga tsarin addini wanda ba shine annabi ya bar mutane akan shi da sahabbai ne ba summa an zaid bin wahab an abdullah bin mas'ud kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun karanto wancan wancan hadisi kuma mun zo ga wani ko innaha satakunu ba'di usratun wa umurun tunkirunaha ku sani za a samu bambanci ga shugabanni bayana shugaba ya hau shugabanci amma ya ɗora nuna bambanci ya zaɓi na kusa da shi da mukamai ya zaɓe su da raba dukiya ta ƙasa ya yi ta abin da ya ga dama ya gwada ma wasu bambanci wa umurin da wasu ki tunkiruna wanda kuna musan su a shari'a kun san ba daidai bane usratun yasta'thiru bil amwali wannan bambanci zai ɗora nuna bambanci ta hanyar dukiyoyi na ƙasa wal manasibi da makamai na mulki wal man yu'ayyidunahu ya dora bada su ga wa'anda ke karfafa hashi eh, wa min ansari da duk wasu mataimaka ne wa hashiyatihi da na kewaye da shi wa qarba'i da na kusa da shi wa ya baka nasu fi fakarin sauran mutane su zauna cikin talauci ma za su na'una to mi za su aikatawa haza zulmin haza hukumin bai gairi ma zalallahu wannan kai da kan ka san zalunci ne ga hili kuma hukunci ne ba da abin da Allah ya sabkar ba to ma za ya kulin rasul allazi anzalallahu ilaihi menene manzo ya faɗi wanda shi Allah ya sabkan ma wannan aya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wanda shi Allah ya saukar ma da ke cewa duk wanda ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba to wannan kafiri duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wannan kafirai ne suratul maida aya ta 44 shi da aka saukar ma wannan aya mi yace ga mutane in an zo irin wannan halin ma za a kula fihi rasul sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'amarin an zo a wannan hali menene manzon Allah ya ce antum a'raf bi kitabillahi wa a'raf bi dinillahi min rasulillahi wa min sahabatihi alkiram wa min a'immatil huda fi kulli zamanin wa makanin shin kuku ne kuka hi Allah sani kun hi littafin Allah sanin eh, doka kun hi littafin Allah sanin shari'a ku ne mahi sani game da addinin Allah fiye da manzan Allah ku ne mahi sani game da addinin Allah fiye da sahabban shi masu karamci ku ne mahi sanin addinin Allah fiye da a'imma a ilimi a imatul huda cikin kowane zamani da kowane lokaci da kowace ƙasa ku kuka hi su sani kun hi Allah sani kun yi manzo sani kun yi sahabbai sani kun yi a'imma su maliku su shafi'u duk kun yi su sani ne shi yasa kuka keta abin da aka tsara sai kuka ga abin da ya dace da hankalin ku shi za ku ku ce ai shari'a ba ta yi daidai da wanga lokacin ba wa inna ma satakuna ba'adi usratun wa umurun tunkiruna manzo Allah ya faɗi ya ce tabbas za a samu wani lokaci zai zo wanda za a ɗora nuna bambanci cikin shugabanci da al'amuran da za ku kuna kyamarsu ya faɗi zai abin zai zo gashi ya ce umurin la ya ha illallahu ya ce al'amurra ne a yanzu ba ku sanin su ba wanda ya san su sai Allah suna da yawa za a same su kalu ya rasulullah sabai a lokacin suka ce ya manzala kaifa ta'muru man adraka na zalika me za ka umurta wanda rayuwar shi ta kai wancan lokaci qala sai ya ce tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna allaha alladhi lakum ku ba da haƙƙin da ke kanku na biyayya ga shugabanci sai ku roƙi Allah na ku haƙƙi akan shugabanni shikenan to na daukan makami kai ku ha ai ka saba ba haka aka ce kai ba wannan hadisi imam da bukari ya tare shi cikin kitabul munaqibi na sahabbai eh, eh, kitaba na falalar sahabbai a cikin sahihu nashi babu alamatin nubuwwati bil islam yana daga cikin alamomin annabta annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya da labarin wani abu da zai faru can gaba wannan shi ke nuna Allah ke gaya mai labari ba ɗaya yake sauran mutane wanda Allah bai aiko musu sako ba musulmi ya haifar da shi cikin sayi shi kitabul imarati kitabul imarati babu wujubil wafa'i bi bai'atil khulafa'i al-awwal fal awwali to yanzu tunda manzo Allah ya ce haka sai malam ya ce ma za ta zahabu tusadim wata amalu muzaharat menene zaka tahi ka kai karo nan ga bango ka kai karo nan ga bango kana aikata zanga-zanga halifin islam zaharatu shin cikin musulunci akwai baban zanga-zanga ya akwai shi ka buɗo shi akwai baban zanga-zanga iza kassara fil ma'i in qata yawman qamatul muzaharatu akwai wani babe da aka ce in an rasa ruwa yau aka sami inin da aka rasa ruwa shikenan sai ku ɗauki makaman zanga-zanga zuwa ga shugabanni al'ana addu'a tudi wa mata akuzu yace kai yanzu dauloli su ke badawa ba su ba su karɓar komi wannan mala yana magana akan daular da yake ciki kamar su saudiya ya ce a kasar duwalu a kasar duwali al'ana mahi yawan dauloli mahi yawan kasashe tun ɗili shu'ud suna rabawa ne ga talakawa wa mata kuzo minhum illa kalila ba su karɓa wani abu gare sai da abu kadan to wannan saudiya haka nan da abu kadan ne suke karɓa ga talakawa da iraren su ko amma kadiba yanzu libya danjin daɗi dan dai yan kasar sun ta yi karatu kasar tura an armo musu diyan turawa an sanyo musu mugunya akida ita ma kwakwalwar tasa an armo muta wato arman kwakwalwar turawa garibe da suka dauki zanga-zanga su kashe kasar su da kansu bayan ana jiyar da su daɗi cikin kasar su to <laughs> sun fara layi gabar da su dandano wahala ko inna la la ya gairu bi kawai hatta ya gairu ma bi Allah bai canza ni'imar da ya ba ku sai kun canza ta da kanku saboda haka kenan malam kamar kamar dai yau yayi wanga bayanan irin halin da duniya ga take ciki yau 2011 wagga shekara ta 2011 shekara ce wadda za ta barin tarihi a duniya mun gane ko amma ha'ula'i amma su wa'anga ya kuzuna wa ya ta'asaru wa yasta'siruna amma wa'anga da annabi ba da labari hukuji su suna karbe uh, haƙoƙi da suke karɓa na dukiya ga mutane sannan suna keɓanta kansu da na kusa da su da duke suna amfani da ita ma yi wutu na shay'an ba su ba mutane komi wa ya fi karuna suna talauta al'umma li'annahu idza qala ukhruju halakat al'umma dan idan mutum ya ce ma mutane ku yi khuruji ku yi dauki tawaye a kasar ku ya halaka al'umma kasar su ba ma bakiya illa an yurshidhum ila taqul babu abin da ke wanzar da al'umma da ci gaba sai dai ka shiryar da mutane sai dai wanda ya shiryar da mutane ga su yi aiki da hankalin su sannan su yi haƙuri wato su daure da wattari su da kula da dukiyarsu min da hifazin domin kiyayewa al-islam bisa ga musulunci wa haƙana dima'il musulmi da kiyaye jinainan musulmi wa siyanata aradihim da kiyaye mutuncin musulmi ta an shiga halin fitina da mutunci da dukiya da rayuwa to ana iya rasa su yanzu in ka lura yanzu a ƙasar libya wane ne ke kariya gidanka ka barawa ya hwada ya kwace dukiyar gidanka wa ke kariya mai hwade in ya hwada gidanka ga ɗeka ko ga mataka ko ga naka wane ne mai kariya sake take saboda mi saboda tawayen da ya shiga ciki da zanga-zanga da ta shiga cikinta ko kun gane wane ne ke kare ka a kashe ka sai dai kai ma ka ɗauki makamin kai kariya kuka kai jaye ga wanda zai kashe kan ko kuma ya kashe kashi amma yanzu babu saboda mi amma shugabanci ta waye kenan addinin musulunci wannan shine mu'jizan musulunci hudu magana tsawon lokaci kuma tsawon lokaci a ganta haka take yau da shekara dubu da dari hudu manzo Allah ya karantar da abin nan dubu da dari hudu da yan kai amma kuma ku magana gata ta zo tu'adduna al-haqqa manzo Allah ce ayi tu'adduna al-haqqa allazi alaikum ku biya haƙin da ke kanku addul haqqa allazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum ku biya haƙin da ke kanku na biyayya ga shugabanci yanzu naku haƙi ku roƙi Allah ku naku haƙi wa qala al-ansar manzo Allah ya ce ma mutanen Madina innakum satalqauna usratan ba'di mutanen Madina lokacin da aka yi yakin hunain manzo Allah rabe ganima ga kafiran amana ga wani ne sai suka ga ya rabe ganima ga mutanen makka kuma sababbin kafirci yanzu suka musulunta mu kuma ta kuma mu basu dade da san jinin jinainan su da muka yake su ba mu kuma bai ba mu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masu hudu ba a gajarci abin da ke cikin hudu ya nuna musu bai faranta muku ciki cewa mutane za su koma a kasashen su da dukiya da duniya ne su koma ku kuma za ku koma garuruwan ku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za a tattala wato mutane a wani kwari a tattalin yan madina a wani kwari sai in koma kwarin madina kai yace kai in ba dan falalar hijira ba kai ni sai in koma cikin ansar to sai yace in bambanci kuke ganin ka kawar nayi ba yanzu bambanci yake ba za ku tar da lokacin bambanci ba adi a bayana za a yi shugabanni da za su nuna bambanci na shugabanci wajen ba da mukami ko wajen amfani da dukiyar daula al ansaru allazina qatalu ma'ahum tabawwa'u dara wal imana mutanen madina ansar su ne wa'anda suka yi yaƙi wato aka je yaƙi tare da su maza Allah ya je yaƙi suka yi yaƙi tare da shi ya yi yaƙi tare da su suka tanadi gidan hijira na Madina suka yi imani kamun aje jahadu sun yi jihadi wa nadalu sun harba kibansu wa fatahu duniya sun ci duniyar gada yaƙi sun ba musulunci wurin zama ma za ƙara da me ce musu aka san iyaka haƙi da ya kai haƙi me ce musu kaji abin da ya gaya musu al'ana ja a nasu ya yace yau wasu mutane sun zo ga su ya katafuna semara juhudil ansar mutanen madina ka auna abin misalin shi mutanen madina sun dasa itace a garka sun tahi sun bari yau wasu mutane sun zo suna cigaɗiyan itacen da mutanen madina suka yi wahala akan wannan alamar kenan su suka yi yaƙi da takubban su musulunci ya samu zama su bayan ƙasa yau wasu sun zo sun hau shugabanci suna can yin amfanin shugabancin su suna kallo suna can yin amfanin ɗiyan itacen wahalar da ansar suka yi wa mahajirin da mahajirai a salama kafirin minhum ba da lafatai da yawa cikinsu sun musulunta ne bayan an ci maka da yaƙi minhum abu sufyan wa ma'awiyatu cikin wani suka musulunta bayan an ci maka da yaƙi akwai abu sufyan akwai ɗan shama'awiya waja'a auladuhum sai ɗiyansu suka zo daga baya barakallahu biku. wala yace Allah ya muku albarka da kuke sauraron darasin ga diyansu suka zo suka samu mulki na shugabanci na musulunci bayan ansarai da muhajirai suka yi wannan jihadi har musulunci ya kahu sai ma'awiya zo hai shugabanci kun gane ko diyan shi suka yi tahawar shugabanci ista'asaru bil amwali fa hadhihi ma'awiyatan radiyallahu anhu ma nudkhiluhu fi haula'i ga ma'awiya sai dai shi ba za mu sashi cikin wa'an gaba lakin banu marwana sai dai banu marwana hasala inda hum zulmun da sun hau shugabanci sun yi zalunci wa hasala inda hum shay'un min al-istibdadi an samu wani abu na kama kariya cikin mulki a wajen su lokacin da suka kama mulki kun san kama kariya ko ba ruwan ba ruwan shugaba da ra'ayin jama'a kawai ra'ayin shi yake aiki da shi kama kariya wa kanu ya'khiruna salatul asri sun kasance suna jinkirta sallar asar ba su yin ta akan lokaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisin shi za ku shugabannin da ke jinkirta sallah ku yi sallah ku kan lokaci in shugaba to sai ku sake sallah tare da shi waccan da kai ta zan farilla ga kai tare da shi ta zan nafila kuma kun samu tsira kai kama ku ya kashi kun gane ko wai akhiruna salata sai suna jinkirta sallah an auqati har daga ta wa hasala indahum khalalun kai an samu dai abubuwa na matsala ga musulunci a lokacin su na sakal cikas wa ma haza adrakahum sahabatu tare da haka sahabbai sun riske rayuwarsu an samu sabon da suka samu tsawon rayuwa suka kai wannan lokacin da ransu wa kanu yusabbiruna sai su kasance suna daurewa wajen biyayya kun gane ga ka sahabi ne ga mutunan na, shugabanci ciki akwai zalunci amma magana can ta annaba kake tunawa shikenan sai ka daure waja'u eh, eh, waja'u ila anasin sai mutane suka tawo wurin anas dan malik ai mutunan madina ne ko yana cikin ansar ko wa kalu suka ce alhajjaju ya fa'alu wa ya fa'alu wa yasfiku dima'a wa yanhabu al-amwala wa yaf'alu wa yaf'alu hajjaju yana aikata kaza yana aikata kaza yana zubar jini na mutane yana kashin mutane san shine ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai ai ya ka zalunci dai kashewa ko wa yanhabu al-amwal yana kwace dukiyoyin mutane yana kaza wa fa'alu wa fa'alu ashadd min al-hukkam al-ana mala yace to abin da yake yayi tsanani bisa ga shugabannin yanzu tsananin abin da ya dore lokacin ya wuce zaluncin shugabannin yanzu shi alhajjaju ya ce yace inda hum al'anzuma sawa'an min sharki au min garbi suna da nasu tsari shin daga tsarin mutanen gabas ko daga mutanen yamma lakin huwa fauda ya hakun bi hawahu fakat abin ya zan fauda ne in kara zubi kawai shugaban na aiki ne da san zuciya shi ya fi ma, kawai yana zuba da jini nan mutane kala sai an sai ce musu isbiru ku yi hakuri la ya ti amun illa wallazi hu sharrun minhu babu wani lokaci babu wata shekara da za ta zo face wadda ke bai da ita tahi ta sharri sharrin da ke cikin wadda ke bai da ita ya yi tsanani wannan kuma hadisi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya kawo cikin sahih nashi cikin kitabul fitani amarahum bi sabri Anas dan Maliki sai umarci mutane da su yi hakuri saboda mi akaza bi ta'alimatir rasuli yayi riko da karantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawjihatir rasuli allati ya'rifuha karantarwar manzo Allah da ya sani ita ce ya riko da ita wa علقمة alqamata bin wa'il an abihi qala sa'ala بن bin yazid arju'afi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallahi Ya ce yace salmati eh, dan yazid arju'afi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya nabiyallahi ya annaban Allah ara'aita ina tambayar ka in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum idan wasu shugabanni suka samu mulki kanmu suka dora tambayar mu haƙƙinsu. su wa yamna'una haƙana amma suna hana mu mu haƙƙin mu fa mata murna mi za ka umarni mu da shi fara da anu sai manzo Allah kawai da kai gare shi kawai bai ji magana shi ba thumma sa'alahu sannan ya tambaye shi karo nabi fara da anu ya kawai da kai gare shi thumma sa'alahu fara da anu sannan ya tambaye shi karo na kai kawai da kai saboda mi su'alun khadirun ma yuhibbuhu su'alun sa'ab saboda tambaya ce mai hadari manzo Allah bai san irin wannan tambaya saboda ba da amsa gare sai mutum ya samu wata kafa dan ya aza shiga wannan kawai yayi banna ma za a kore lahur rasul mi manzo Allah ya ce mishi alaihi salatu wasalam fajzaba uh, uh, ash'as ibn qais sai ash'as dan qais sai hizgiri ga wannan mutum mai matsa manzo Allah tambaya tunda har manzo Allah kawai da kai haso ga sha mai lahiya mun wa qala sai manzo sai ya ce mishi isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humilatu abinda kawai yake ku saurara ku yi biyayya abin da ke kansu abin da aka aza musu na nauyin haƙƙin jama'a ku kuma abin da ke kanku abin da aka ɗora muku na biyayya shi kenan kada ya fahimta alƙari'u sai malam ya ce to nan mai karanta littafi zai fahimci min hazal ƙauli daga wagga magana zai fahimci annahu min qaul ash'as bin qais sai kama ash'as bin qais ne ya ba wancan mutum amsa ko ya yace falau farada da za a kaddartawa kamar haka ne annahu qaul ash'as magana ash'as ce faqada aqarrahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai takariri ya tabbatar da wannan magana wa antum ta'lamuna ku ko kuna sanin dama ai a ilimin mas'alal hadis anna sunnata ita sunna qaulur rasuli wa fi'luhu wa taqriruhu fadan manzan Allah da aikin shi da tabbatar shi dukkan su sunna ake ci musu to bayan haka walakin ja'a min tariqin ukhra hadisi ya zo ta wata hanyar daban ba da haza bayan wannan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah karan kanshi ya ce isma'u wa ati'u ku saurara ma shugabanni ku yi musu biyayya fa inda ma alaihim ma ku saurara ma shugabanni abin da ke kansu abin da aka dora musu na nauyin jama'a na nan kansu Allah bai kyale su ku kuma abin da ke kanku abin da aka dora muku na biyayya gare su in kowa ya rike matsayi ne shikenan to in kan lura nan babu babban hadari ma kamar na mabiya su kangare shi ya kawo hadari ga kasa ko kun gane idan mabiya sun kangare to sannan za a samu banna da yawa kasa in ba su kangare ba suna nan suna biyayya to matsala kawai tana kai kawo ne bisa shugaban shi kadai shi kadai ke cutar da kanshi shi kadai ke cutar da kanshi kun gane ko amma su da sun kangare to mutuwar rayuka fa za ta kama rashin natsuwa fa zai samu da sauran banna da za ta biyo baya muna bayanta nan wannan hadisi musulmi ya hitar shi cikin kitabul imarati babu ta'atul umara'i wa in mana'ul huquqa babu na biyayya ga shugabanni ko da sun hana haƙoƙi sai an musu biyayya sai ku hakuri da cutar wanda suke muku za ta yi ma wani laifi ne ku Allah ke gasa ku da su mun gane ko wa hadisin umma salmata hadisin umma salma kan mu mance da shi shi ma yana cikin jerin hadisan da manzo Allah ce la ma sallau kar ku dauki makamai gare su matukar suna sallah ta'rifuna wa tunkiruna faman arafa faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba to wannan faqad halaka ko yace tabbas za a shugabannin da za ku dora ganin wasu abubuwa wanda shari'a ba ta da su kuna kyama abin kuna ji kuna gani wanda ya gane ya ƙi abin a zuciya shi ya kubuta wanda ya ji yana kyama ga zuciya shi ma ya kubuta wanda kawai ya ji ya yarda abin ga zuci har zuci shi ya yarda ya yi biyayya ya halaka fa anta iza karta bi kalbika yanzu in kai yi musan wannan abu a zuciyarka kala musulmi ba da ba wannan sai imam musulmi ya ce man kariha bi kalbihi wa ankara bi kalbi wanda ya kyamaci abin da zuciyar shi ya ya kin shi da wanda ya ki abin da zuciyar shi inkarin shi da zuciyar shi shine ake nina ka kyamace abin da zuciya ka yi inkari da abin ga zuciya ka to ka da ka kubata kenan ba wurin da kake da ikon ka kawo hari bane da makami kun gane ko wannan da ana magana idan shugaba har ya zan shugaba an zaɓe shi an mai mubaya'a to zancen ka ce ba biyayya bai in kai ka saba maki da ahlus sunna wal jama'a wannan hadisi musulmi ya tarishi kitabul iman babu bayani kaunin nabi kaunin nahyi anil munkari min al imani babu na hani daga abin kyama yana daga cikin imani wannan babu ya kawo shi faja'ala muslimin al inkara bil qalbi wal karahiyati bil qalbi sai musulmi ya sanya cewa mu sani kin abin inkarin abin nan da kin shi duka da zuciya ne za ka yi shi ya yi hal wannan halin kowa ya san shi ya zo cikin hadisi hadisin akar yace ga wani hadisin daban wanda ya zo da irin wannan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace marra aminkum munkaran fali gayyirhu bi yadihi wa illam yastadi fa bi lisanihi wa illam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adafa al iman ce duk wanda ya ga abin kyama a shari'a yayi kokarin canza shi da hannun shi fa illam yastadi in ka bai iyawa kenan kaga nan ba wurin da kake iyawa bane fa bi to da harshenka ka yi nasiha ko ga shugabanni su isar da wannan abu su kawo gyara gare ko ga wanda zai kai nasiha ga shugabanni mun gane ko ga wanda kana iya gaya mai ne wai lam yastadi in ma nan baka iya fa bi kalbi sai kyama a zuci ka ji ba ka san abin ga zuciya ba haka ke so ya faru ba an taba musulunci wa zalika adafil iman wannan shine mahi raunin imani babu wani imani kasa ga haka to wannan shi ma wato hadisi ne shi ne nake son in ce musulmi ya hitar da shi wancan kuma wato eh, takarijin shi ya gabata baya dama to kuma wannan in mun tuna wato ai ya zo cikin eh, turmizi ya hitar da shi don imamin nauyi ya kawo cikin arba'un hadisa ko mala ya ce al'ana al'alimu masalan ma kiru ba'ad ashiya in ma ka'ifin wa in ma shay'un akar. yau malami ba zai kyamaci abu ba in ma dai matsoraci in ma dai dan wani abu daban lakin kariha bi kalbihi sai dai zai kyamaci abin da zuciya to da ya kyamaci abin bai hito ba ya nemi mutane a yi zanga-zanga sai a ce amilun jasusun mujamilun a ce ka gani dan koren turawa ne dan hmm, neman a zama lahiyar turawa ne ai kaza ne shi sassabtacce ne ila al ittihamat zuwa dai karshen duk abin da za a tuma shi da shi allati wallahi mala yace abubuwan da mala yace ina rantsuwa da Allah ma aka zuwa illa an shiwi'ina duk wani a zo a yi zanga-zanga a tada yamaci a tada tashin hankali duka ga 'yan aƙidar gurguzu irin aƙidar turawa suka ɗauko wannan abu a cikin musulunci babu wannan tsarin hazihi asalibun laysat asalibul muslimina wannan irin tsarin na a tada kayan baya a tada bori ga shugabanni ya ce ba tsarin musulunci ba ne hazihi asali bi shiwiyina wa sauriyina wal basiyina wal qaumiyina wal azabi addala ya ce wannan suke da irin wannan tsari kafiran turawa masu aƙidar gurguzu shine shiwiyina sauriyina yan tsarin zanga-zanga yan basiyina irin wanda ake turawa yan kuran turawa ƙaumiyina yan araba addini da daula da duk wasu ƙungiyoyin da kafire suka tsara matacci wanda ke son su raba musulunci da bayan ƙasa a aza tsari irin na addinin turawa shine demokuraɗiyya su suka zo da irin wannan tsari na a tada bori ga shugabanni ba tsarin musulunci ba ne amma musulmi sun sa hannu biyu sun rike shi dan biya ma turawa bukata ko kuma wasu dan jahilci kaifa ya kabila hada ashabu almuslimin yaya matashi musulmi zai riki wannan tsari na turawa wannan asalibi ha ulama'ul islam wa al haqqi wa ahlus sunna wal jama'ati المتمسكون بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام يتي dukkan mutanen gaskiya malamai na gaskiya ahalin sunna wal jama'a masu riko da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin usulubin shi da irin manhajin shi to ba su rikon irin wannan irin wannan saliba na turawa duk wani takariri na a'imma na musulunci musulun malikin wa shafi wa ahmad bin hanbal wa gairuhum eh, eh, eh, wa al-auza'i wa thauri ha ha'ula'i asaru ya'ani hukumatin inda ha aka dukkan wa'anga sun yi rayuwa da shugabannin da suna da kurakurai wa'anda in harafatin suna da kauce ma wasu mas'aloli na addini kamar zamanin imam ahmad wa asalan ma za jara fi ahadul imam ahmad ya ce kai asali mashin mine menene ya gudana a cikin lokacin imam ahmad ai mun karanto shi baya ko daulatun daulata ta'til sifati daula ce ta kore sabobin Allah ita daular kawai daula ce ta ta dora kore sabobin Allah ila mazhab jaham daula ce